alaikum salam ajin Allah ya harkoki ya jama'a ya dada zai shi gida aka ce baka ashe kana ta bayan gida Allah sabbi <laughs> wallahi yana nan na dan tsani yana da abun nan yau kwana uku kenan tunda al'amarin nan ya faru nake ta kawai yake zuwa masallaci da wani ko zan ganka Allah bai yi min da baka zo ko za wannan wani al'amari kenan wallahi yau kwana uku kenan da matana ta haihu eh. to wallahi taimako dai nake bukata saboda yau ne kauri kuma wallahi ko kuɗin da za a ce kunu na ƙauyi wallahi babu shi nake so don Allah yanzu saboda Allah malam ido ka san baka da aiki ka je ka auro musu yarinya ka zauna ka mata ciki tsaf Allah ya baka ya ta talala har wata tara ko da naira naira ki ajiwa ya bada ila ya kamata ci ka ajiye kudin kunu ai wato malam ido bambancin ka da wannan mahaukacin kaɗan ne daga taimako sai na mahaukaci hakuri za ka yi malam ido ka wuce don ni yanzu in ka gana ciro fitsari kawai zan yi dan abin da kake sha wani dan kake yunwa a amma na ila a ci gaba da hakuri ai ku yanzu ka yanzu hankalin ka ai ba kwance ka ba mata ka tayi ai ka yanzu ba ka da tafin da aka sha wannan wannan abun ko ba a karka damu malam ilu karka damu ni ta ga tafiya na